yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara binciken ta Elisha Abo wanda ake zargin ya ci zarafin wata mata a kantin sayar da rabobin jima'i a Abuja yanzu haka su ma al'umman mazaɓarsa a jihar Adamawa sun ko nuna su kan wannan lamari. Sunana Malam Muhammad Hassan Oscar. Amma wannan abin da ya mana gaskiya ba mu kunya kwarai da gaske domin jiha ce wanda take da mutane mai su ilimi, mai su arziki, mai su ido a duniya. Don haka kira na ga 'yan majalisar ƙasar nan da gaskiya abin da ya mana ba mu ji daɗi ba. Ya kamata a hukunta shi daidai da da zai sa waɗansu sanata su samu darasin waɗannan abubuwa. Bai kamata mutumin da aka kai shi dai zai tsarin mulkin ƙasa ya aikata wannan irin ta'azan ba malam abdulaziz sunana fadio phineas Uh, abin takaici ne mun wayi gari jiya muka ji jaridan premium times ta wallafa bidiyo na senata ishaku cliff wanda ke wakiltan uh, mazabar arewacin adamawa an nuna shi yana bugun wata yarinya a ɗaki wai na sayan kayan masu amfani da kansu su samu annashuwan da ya dace tsakanin mace da namiji hmm. to wannan mu ya tayar mana da hankali ba kaɗan ba domin a ce zaure da ke da daraja irin na majalisar dottawa a samu wai wani yana ciki kuma daga wajenmu ne wannan kuma mu mutanen arewa ne abun abun abun na hankali ba kaɗan ba to sai dai kuma jam'iyyarsa ta pdp a jihar ta ce ita ma za ta gudanar nata bincike rabu abdullahi adamu firambe da ke ma zama sakataren jam'iyyar ta pdp a jihar adamawa ya komin min karin haske dangane da matakin da za su daukan. to mu je mun samu irin abin da yake faruwa a kafafen yada labaru musamman wajajen yada zumunta to har yanzu mu a jam'iyyance muna jira mu gano gaskiyar wannan la'amari kafin kuma mu nuna me ya kamata ku yi a kan shi saboda yanzu idan muka ɗau wani mataki a jam'iyyance ya nuna cewa abin da aka yi na ya tabbata to ba mu mishi adalci ba dole ne mu tabbatar da cewa abun nan lalle lalle gaskiya ne daga nan kuma jami'ar su fita matsayinta ko kuma san me za mu yi nan gaba. Idan misali ta tabbata ya aikata kamar wani mataki ita jami'a ka iya ɗauka? To jami'a tana da abubuwa da yawa wanda kan iya lazarta mutane idan a matakin karamar hukuma ne ana turo shi jiha. idan a matakin jiha ne ana turawa uwar jami'a ta kasa to kaga daga nan dole uwar jami'a ce za a turawa kuma ta ga cewa me ya kamata ta yi akan wannan abubuwa da suka faru wannan shine kawa yanzu su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin bani adama irin su sun tafa human rights advocacy sun ci fa dole ne a binciki lamarin kamar yadda shugaban cibiyar kwamar gambo dawo da yamin ƙarin haske abin da za mu ce a kai shine dama mun fada ma mutane in za su yi zabe su san suwa za su zaba wanda suka san hakkin su sun san abin ciwon kansu ba wanda za su san ciwon kan kansu ne kaɗai ba saboda haka mu a matanmu na masu kare hakkin ɗan adam ba za mu lamunta wannan abin da aka aikata wa wannan baiwa Allah a cikin garin Abuja din nan da tafi haka ba dalili kuwa shine shi wannan sanata a matsayinsa nan wanda yake ɗaya daga cikin masu zartaswa na kasa gaba ɗaya ya san doka ya taka doka ya zalunce baiwa Allah na ya ci amananta ya to zartar da ita saboda haka muna kira da kakakin majalisa a matsayinsa na shugabansu ya nada kwamiti na gaggawa a bincike abin da ya faru akan wannan baiwa Allah tabbatar da cewa an ba ta hakinta da gaggawa zama cin amana ba za mu lamunta ko mu yarda haka tana faruwa ba mai mu su kare hakkin dan adam muna gaggauta kira ga dukkanin hukumomin da abin ta shafa su dau mataki a kai su tabbata sun hukunta ce a yayin da dokan kasa ta tanada ma wanda ya san doka kuma ya taka doka. Koma da menene dai yanzu ko an ma zura ido ne a garin matakin da za a ɗauka kan wannan ɗan majalisar dattawan Ibrahim AbdulAziz Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.